This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarrafi Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 19 ga watan Agustan shekarar 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su hafiz ba makanan labarai. To Sarfilu, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza ka iya zama dama ta karshe na dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo karshen faɗan da ake tsakanin Hamas da Isra'ila. wakilai sun isa birnin chicago na jihar illinois da ke tsakiyar yammacin amurka a jiya lahadi don gudanar da babban taron jam'iyyar democrat da za a fara da yammacin yau litinin Birtaniya za ta yi amfani da matakan gaggawa don tsare waɗanda ake zargi da aikata laifuka a ɗakunan ajiye masu laifi na 'yan sanda. To kanan labaran duniyan kenan a cikin shirin za a ji cewa a nan Amurka jam'iyyar Democrat ta buɗe babban taron ta a yau don tabbatar da Kamala da Walz a matsayin 'yan takara a hukumance. Ba kamar mu ba da za a zo a taru ana ba delegate kuɗi ana sayan delegate wannan ya saye su wannan ya kara sun zama kamar gyaɗa yanzu yawanci wayanda suka riga suka yi zaɓi cewa za su goyi bayan Joe Biden suna goya mata baya. Haka kuma za a cewa ayyukan rusa manya-manyan gine-gine da gwamnati ta yi mallakar wasu mutane ya bar baya da ƙura a jihar Sokoto. mun zo nan su da sokoto mun zo la'an housing sabo gwamnati ta naɗa kwamiti na bincike don na kai takarduna duk inda na kai sun bani dama in yi aiki. Muna ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Babangida jibirin ya shirya kuma zai gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu waru ke aiko mana ta imel to amma fa duka waɗannan sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka antony Blinken ya ce sabuwar yarjejeniyar na tsagaita wuta a zirin Gaza ka iya zama dama ta ƙarshe na dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen faɗan da ake tsakanin Hamas da Isra'ila. Blinken ya faɗa yau Litinin a Isra'ila cewa wannan lokaci ne mai muhimmanci mai yiwuwa mafi kyau watakila na ƙarshe na damar dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida don samun tsagaita wuta da kuma ɗaura kowa a kan kyakkyawar hanya ta ɗorewar zaman lafiya da tsaro. bilinkin ya gana da shugaban ƙasar Isra'ila Isaac Herzog a yau Litinin. kuma ana sa ran zai gana da prime minister benjamin netanyahu da ministan tsaro yoab garland a yau da yamma wannan ita ce ziyararsa ta tara a yankin tun bayan da aka fara rikici a ranar 7 ga watan oktoban bara masu shiga tsakani daga kasashen amurka qatar da masar sun gana a birnin doha a makon da ya wuce don tsara sabuwar yarjejeniyar kuma ana sa ran za a ci gaba da tattaunawa alkahira a cikin wannan makon. wakilai sun isa birnin chicago na jihar illinois da ke tsakiyar yammacin amurka jiya lahadi don gudanar da babban taron jam'iyyar democrat da za a fara da yammacin yau litinin amma ana sa ran zanga-zangar adawa da goyon bayan yakin da isra'ila ke yi da hamas a gaza kan shugaba joe biden da mataimakiyarsa kamala harris a babban taron ta rage aman taron al'amura sun fara kankama ranar lahadi a jajiberin taron tare da tattaki akan shahararren titin michigan avenue ana sa ran gudanar da zanga-zanga a kowace rana na babban taron kuma yayin da ajandar su ta bambanta da yawa daga masu fafutuka sun amince da tsagaita wuta nan take a yakin da ake gwabzawa tsakanin isra'ila da hamas ya zama shine kan gaba andy tayir mai fafutuka ne a chicago ah, Duk wani mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama bai damu da wani fanni kuke ba idan ba kwa goyon bayan mutanen Gaza da Falasɗinawa a halin yanzu yayin da ake ci gaba da kisan kare dangi lalle gaba ɗaya ko ba masu fafutuka kare haƙƙin bil'adama ba ne ba za ku iya goyon bayan 'yan tadda ku ba da ku ba idan ba ku goyon bayan 'yantar da wasu babban taron zai samu halartar mutane dubu hamsin zuwa birnin na uku mafi girma a ƙasar waɗanda suka haɗa da wakilai masu fafutuka da kuma 'yan jarida Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jima ba Hafiz zai sake damar da karashin labaran duniyar amma kafin nan a zaben shugaban kasar Amurka dubban wakilan jam'iyyar Democrat a wannan makon za su hallara a babban taron jam'iyyar don tabbatar da mataimakin shugaban kasa Kamala Harris da gwamnan jihar Minnesota Tim Wolf a matsayin tikitin takarar shugaban kasa na 2024. hakan ya sa 'yan najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su da kuma fatan afirka za ta samu kulawa daga 'yan takarar da ya samu nasara a zaben watan nomba mai zuwa wakilinmu na lagos babangida jibrin ya aiko da karin bayani akan wannan a yau ne dai mataimakiyar shugaban kasar amurka kamal harris ta isa birnin chicago na jihar illinois domin kaddamar da yakin neman zaben ta ko kuma samun amincewan wakilai na jam'iyyar ta democrat daga jihohi daban-daban na amurka a wajen wannan taro dai kamal harris za ta gabatar da jawabinta na amincewa da zaben da 'yan jam'iyyar ta democrat suka yi mata tun lokacin da ta maye gurbin shugaba joe biden da ke zama tsohon dan takarar jam'iyyar biyar a zaben da za a gudanar a watan nuwamba tuni dai hankulan kasashen duniya ya karkata yanzu zuwa kasar ta amurka musamman ma dai birnin na chicago inda za a yi wannan taro su ma 'yan najeriya ba ba su a baya ba wajen tsokaci game da rawar da 'yan takarar na siyasar amurka guda biyu za su taka musamman ma dai mataimakiyar shugaban kasar na jam'iyyar democrat kamala harris ganin cewa tana da alaka da bakaken fata da kuma kasar india a yankin asia to ko menene ra'ayin 'yan najeriya game da takarar jam'iyyar ta democrat kamala harris dr dalami alasan malami ne a jami'ar bayero kuma tsohon dalibi a ƙasar amurka da ke sharhi akan harkokin siyasa amurka ya bayyana cewa shine kaman dare da rana Zaka za ka maganan kwatanta siyasar amurka da ta najeriya domin misali kaga yanzu kana maganan wannan taro na kasa da za a yi zaɓe kusan akasari an gama shi tun da aka yi zaɓen fidda gwani a jihohi daban-daban kamar kawai a tabbatar da abin da ya riga ya faru ne ba kamar mu nan ba da za a zo a taru ana ba delegate kuɗi ana sayan delegate wannan ya saye su wannan ya kara sun zama kamar gyaɗa yanzu yawanci wayanda suka riga suka yi zaɓi cewa za su goyi bayan Joe Biden tunda ya sauka ya ce magoya bayansa su goyi bayan Kamala Harris za a taru a Chicago sai su tabbatar da cewa to suna goya mata baya. To yadda siyasar Najeriya za a iya cewa an ɗauko shi ne daga ƙasar ta Amurka na tambayi Kwamrar Musa Jika wani mai fafutukar kare bil adama ko me suke ganin abin koyi da siyasar Najeriya ko 'yan siyasa ga siyasar ta Amurka sai ce. Baka da gashin wancan wuce ka ce za ka yi kitson wance tunda ya zamanto mu najeriya mun ari eh, siyasan kasan america shi yasa eh, kuma kasan siyasar su tana da tsada amma mu namun ma ya so ma ya ninka nasu ma wurin maganan tsada su saboda haka mu muna kallon wannan taro taro ne wanda yake eh, za ka ga za su tattauna akan me mafita akan magana abin da ya shafi zaben da za a yi na ƙasa baki ɗaya abin da za mu hankalta da shi shine za ka ga za su yi shi babu son rai kuma babu son zuciya babu kuma eh, nuna wariya a ciki. To ko akwai wani alfanu da nahiyar Afirka ko Najeriya za su samu idan Kamal Harris ta zama shugaban kasar Amurka tambayar kenan da na kara iwa Dr. Dalamiya Alhassan na Jami'ar Bayero. Abin da faruwa shine eh, manufofinta a kawo zuwa yanzu duk da cewa ba ta bayyana su tsari tsari daki-daki na yadda za ta hulɗa da kasashen waje da kuma yadda za a ba kasashen waje gudunmawa da taimako da tallafi ba amma tun da yadda biya democrat ce kuma mataimakin ta tim mutum ne da aka sani yana da alhini da son kasashen duniya ya ma taba zama ya ɗaya wani aiki ko koyarwa ake cewa a kasar china kasar sin kenan to kamala harris tana da wannan shauki na ƙasashe masu tasowa kuma tunda ta dade a democratic party kuma ta fito daga jihar california jiha da yake da jinsi da kabilu ga harsuna da addinai daban-daban muna sa ran cewa Allah ji abubuwan za ta yi ko da ba ta taimaka ta tallafa ma Afirka sosai ba ba za ta kuma aibanta da cutar da tozarta kasashen Afirka kamar yadda Donald Trump ya a sa ba. A wannan taro da ake gudanarwa a yau da nan ne Kamala Harris za ta fito da manufofinta na wannan zaɓe da za a gudanar a watan Nuwamba kuma 'yan magana sun ce ba a san maceto ba sai mai ta ƙari babin ya jibrin murai Amurka daga Lagos. To a gaida baban gida jibrin wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murai Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya da mana da ƙarashin labaran duniya. jami'an tsaron gabar tekun china sun zargi kasar philippines da cin karo da wani jirgin ruwan china da gangan a kusa da sabina shawl wani sabon batu a rikicin yankin tekun kudancin china jami'an tsaron gabar tekun china sun ce wasu jiragen robi na philippines sun shiga cikin ruwan da ke kusa da gabar tekun inda suka yi watsi da gargaɗin da 'yan china suka yi musu kuma suka yi karo da ɗaya daga cikin kwale-kwale na ƙasar china a safiyar litinin dinnan. hukumomin philippines ba su ce komai ba game da haduwar da aka yi a kusa da wurin da ake takaddama tsibirin spratil inda kasashen vietnam da taiwan suka yi ikirari iri daya daga karshe Birtaniya za ta yi amfani da matakan gaggawa don tsare waɗanda ake zargi da aikata laifuka a ɗakunan ajiye masu laifi na 'yan sanda har sai ta samu sarari a cikin gidajen yari da ke cike da cunkoson jama'a bayan da 'yan sanda suka kama ɗaruruwan mutane saboda tarzomar da ta ɓarke a wannan watan. Gwamnatin Prime Minister Keir Starmer ta faɗa a yau Litinin cewa an kama sama da mutane 1,100 da ake zargi da aikata laifukan wariyar launin fata da ake yi wa wa bakin haure da musulmi da ya ƙara ta'azzara matsalar karancin wurin a gidajen yari wanda tuni ya tilasta wa ministocin kasar suka ce za su ba da damar sakin wasu fursunoni da wuri. sabon matakin na wucin gadi na nufin cewa za a gayyaci waɗanda ake zargi zuwa kotu ne kawai idan aka tabbatar da cewa akwai ɗaki da ba kowa a ɗaya daga cikin sama da gidajen yara a faɗin ƙasar amma kafin lokacin za su ci gaba da zama a ofishin 'yan sanda. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. A yayin da wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya ke ikirarin mayar da hankali ga ayyukan ci gaban al'ummominsu, a ɗaya bangaren ko akwai wasu ayyuka da suke yi waɗanda ke sanya wasu jama'a kuka saboda asarar da suka tafka. jihohin kano da sokoto sun gudanar da ayyukan rusa manyan gine-gine mallakar wasu mutane wasu da sunan za a yi wato aiki a wurin wasu kuma ba a yi bayanin ba daga sokoto muhammad nasir ya duba mana yadda wannan aiki ke ciwo mutane tuwa kwarya. a halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin sokoto muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar murtala bawan allah mai niyo na kuma tambaye sa me ya zafi haka ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa ana ce mai tsalhasi to bayan na sai na fara aiki sai apc ta ci zabe da apc ta ci zabe ta ce min wurin nan shi ya taɓa nema nai bai samu ba amma yanzu tun da apc ta dawo lalle magana te tana nan mun zo nan su da sokoto mun zo la'an housing sabo gwamnati ta naɗa kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki don shi ga dirilin ɗan gada an ka yi da ciko nasa sama ga tifa dubu biyu da ɗari uku wurin nan to yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya za hausa sama jigon apc na sokoto sanata sarkin yamma to shi sanata da kai ne ni mun yi magana da shi na roki alharmatai to duk dai abin baya ba to da ƙarshe ne tabbatar da kwace ɗaya na don duk da na ba a buƙaci an kawo ba. Na tuntuɓi kakakin sanatawa mako Bashar Abubakar akan wannan batun amma ya ce ba sanata ya rusau ba gwamnati ta yi don haka ba abin da zai ce. Shi ko kwamishinan filaye gidaje safiyo da tsarin birni barista Nasiru Aliyu dan tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa. Wannan ba zan sani ba. tunda ba ni ba mutum ne tsalhasi da bane kuma sanata magata ba don maka ba abokin shawara ta bane ban san abin da suke cike ba na cewa ko kaza ko kaza abin da kawai ne sani a matsayin na kwamishina shine wuri ne inda ake son a azahi gidan sama an yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin kasa ce mai zurgawa to kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko nawaye ko kuma yaya abun yake idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya kafin wannan hasarar da murtala bawan Allah ya yi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunansa akalla fiye da goma akan titin Ali Akilu Aminu Magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto aikin na rusau ya shafi ginin da yake yi kuma ya ce sai da ya gabatar da takardunsa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurinsa ne babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dai yana gida wani lokaci sai a staff na minister of lands and housing wato director town plan ya zo da daddare misalin kare goma da rabi ya kawo man takarda takardar tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni ni a zagarot ni babu wani bayani da sam wannan takarda ce kawai sai kwatsam asabar 17 ga watan agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya na tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi gashi shin an yi kididdiga assessment na jiya ko kuwa ya ce oda ce kawai aka ba su to ko me kwamishina zai ce akan wannan batun a wannan hili ainihin shi na wani ina ganin ahmed sani ne wani marigayi kuma iyalan shi su muna complain cewa wannan wurin haraba su ce kuma an zo an karba da karfi an hana musu an ba wani shi na kusa ga guest in kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba tsohon sakataren gwamnatin sokoto muhammad mai nasara ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike kwakwara kafin a aikata wa mutum almost kashi 99 cikin kashi ɗari waɗanda ka rushe waɗannan masana'antu ko gidaje za ka iska cewa yan pdp ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan a ta tsakiya sanata aliyu magada dawa dawo muku sa'annan gwamnatin ta shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata aminu waziri tambol aka mallaka min takardar da cewa an bani wurin a can watannin baya ma an yi wannan rusau a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun 'ya'yan jam'iyyar adawa ta pdp da sunan za a faɗaɗa titi da kuma shatale-tale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kuɗaɗen diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to ko waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu waɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba eh, kamar yanzu nan ali aƙilu eh, in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin gyaran titin ya da ya rusga saboda wannan aikace aikacen da aka yi a cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba a ɗayan bangaren kuwa gwamnatin na ci gaba da bayar da ayyukan raya ƙasa da suka shafi samar da tituna da wasu ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomi da gwamnan jihar ke rangadi a halin yanzu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya so a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. To yanzu a nan Washington DC agogo na cewa karfe ɗaya da minti goma sha takwas na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinyo. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimin garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawan da wakilinmu Mahmud Kwari ne ya yi da tsohon ɗan majalisar dattijai sanata mas'ud El Jibril Dogwa wanda ya kasance tsohon malami kuma tsohon shugaban makaranta kafin ya shiga harkokin siyasa don gane da matsalolin da aka fuskanta a kwana nan inda matasa suka jagoranci zanga-zanga na ƙasa baki ɗaya labarin da ya kai ga wasu ma daga tutar rasha abinda kuma ake ganin irin wannan mataki na da nasaba ne da gazawa wajen ilmantar da irin waɗannan yara ko ɗalibai mahimmancin tutar ƙasa da kuma kishin ƙasa ba tare da na ja ku da nisa ba ga dai mahmud da bakon nasa su a nasu tunanin a tawa fahimtar sun daga tutar nan ne ta rafi domin su bata wa najeriya rai cewa shi tun tunda shugabannin najeriya sun ƙi musu kaza sun ƙi musu kaza wacce ƙasa ce idan sun je sun ɗan ko hankalin shugabannin nan zai tashi ni a tawa fahimtar kenan wannan isa ke bujiro da wani abu da ya kamata mu koma makarantun mu tun daga ƙasa mu daɗa assasa shi ne wannan magana civic education civic education ɗin nan wani lesson ne wadda aka saka ya a cikin manhaja ɗinmu ta makarantu wadda ake koyar da su wadda yanzu ya kamata a je a daɗa fito da gundarin abin da ya kamata a dinga koyarwa tun daga primary school zuwa secondary school zuwa jami'o'i hmm. wa'annan shine shin menene ma hakkinka civic education me ke koyarwa wani shine wato shin menene hakkin ɗan ƙasa a kan ƙasarsa menene kuma hakkin ƙasarsa a kan shi da me da me ya kamata yi wadda ƙasar za ta ce ta fi takinsa haka kuma idan ana koyarwa ai ma idan ka cire maganar ɗan ƙasa da ƙasar sai ma ka ɗauko maganar wato yaro a unguwarsu shin me ya kamata yaro yi wa unguwarsa da me da me ya kamata i kiyaye domin unguwarsa kar ta ga wani irin yanayi misali yanzu zan ga maka ai duk yaron da ya tashi a unguwa mutanen unguwar da manyansu da iyayensa da waɗanda suke manya ne unguwar ba za su so su ji an ce ɗan unguwarsu babban ɓarawo ba ne ba za su zama a ce babban ɗan unguwarsu babban ɗan iska ba ne saboda haka a wani hakki kenan da yaron ya kamata ya kiyayewa wannan unguwar haka kuma unguwar su ma me ya kamata su yi wa yaron domin su saka a kan titi shine sun jawo shi a jika sun yi kokari sun koya masa abubuwan da ya kamata ya zama nagari saboda haka wancan lesson din na civic education yana koyar da yaro ne ya zama nagari a makarantu tun daga elementary har zuwa secondary har zuwa tertiary institutions nan namu saboda haka dole ne mu koma ma'aikatan ilimi da suke bangarori daban-daban na ƙasar nan a koma a sake wannan duba wannan manhajan da darasin a tabbatar da cewa an daɗa inganta shi a kansu sannan shugabanni su yi kokari in an nuna yaran nan fa haƙƙi da yake na ƙasa a kansu to shugabanni su yi kokari su sauke wannan haƙƙin nasu in ba haka ba yaran da za su yi mun fa karanta haƙƙin gwamnati a kanmu shine ta bamu ruwa Haƙƙin gwamnati a kanmu ta bamu wuta Haƙƙin gwamnati a kanmu ta bamu ilimi mai inganci Haƙƙin gwamnati a kanmu eh, kiwon lafiya Haƙƙin gwamnati a kanmu ta bamu filayen da za mu yi noma da abubuwan da za a yi noma saboda ka duk waɗanda sai sun duba su gani shin gwamnati sun sauke su kuma su san da cewar ƙasa tana da hakki su tsare mutuncinta su yi abin da ƙasa ba za ta shiga bala'i ba. to amma wace farko da alhakin watakila yi ma wannan manhaja garan bawul misali ita ma'aikatar ilimi ce ko kuma a gwamnati ce ɗungurungun misali. ai kowace tunda ma'aikatar ilimi ta tarayya ai tana da control in ta ga dama za ta iya cewa ok kowace state a saka subject iri kaza mm. ina fata ka fahimta darasi iri kaza mm. idan aka sa kowannen darasin to ai jaraba za a dinga yi ya zama a ce kuma an mai da shi dole duk ɗan ƙasa kamar yadda ake yin english ya zama wajibi haka ake mathematics wajibi ne to haka ma civic education na a mai da shi wajibi a makarantu yadda idan za a yi jarabawa ya zama ina ɗaya daga ciki idan baka ci ba to ba za ka je tashiyar institution ba to wannan idan an yi zai taimaka mana kwarai to irin wannan tsarin sanata akan yin sa yawanci a takardu amma za ka ga an zo aiwatarwar ana samun wato lam'a ai kaga sama da shekara goma sha ɗaya mun san akwai wannan amma an mai da hankali ne ai yanzu da wannan balahirar ta zo ta matasan nan shine ai ya daɗa fito da cewar waɗanda suka yi ƙoƙari a mai da abin nan wato ya zama ala dole ba zai iya manta da kokarin da ita Profesa Rukayya ta yi ba lokacin tana minista domin a lokacin da aka dinga irin wannan abin cewar a shigar da abin nan yaran na a fara koya musu kaza a fara koya musu kaza to kaga da an yi kenan da yanzu wata kila an mai da hankali da ya rage mana domin waɗansu da yawa yanzu da ba su ɗauki tutar nan ta rasha ba domin sun san da cewa daga daga tutar rasha kai ka san da cewar kana nufin wani abu ne na ƙasa sai ƙasa ta tambaye ka menene ƙasar ba taimaka ba har za ka je ka daga tutar wata ƙasa a gida to kuma ba wani biki ake ba ba wani biki ake ba mm. ina fata ka fahimta saboda haka ba za mu ce muna ganin laifinsu yaran kai tsaye ba shin saboda an ma ilmantar da su cewar ga hadarin daga tutar ba a koya musu ba kuma wannan civic education da nake gaya maka wanda zan iya ce da kai darasin koya da'a gare ka ga ƙasa ƙasa gare ka unguwarku gare ka kai ga unguwa ƙauye gare ka kai ga ƙauyenku abubuwa ne ga su nan bala dadin wanda kowa ya kamata ya shiga ya taimaka juna wanda dole sai mun dawo shine waɗannan yaran za mu saka su a kan titi sannan na uku mahmud dole ne fa mu koma makarantun mu mu fara koyawa yaran da namu sana'a idan ba mu fara koyawa yaran da namu sana'a ba to fa muna cikin haɗari haɗari da yaro zai tashi ba inda zai je haɗarin da yaro zai tashi ba bai iya sana'ar komai da zai iya samu naira goma ba haɗarin da yaro kullum kai kanka kana cikin gidanka da yara wajen goma karata sai dai kai ka fita ka je ka nemo musu to yanzu ma hadarin yanzu ai yaran da suka fito suke wannan abun ba yan kuyin kuyin bane yara ne waɗanda a takaice yan shekara goma yan shekara goma sha biyar yan shekara iyakacin su shekara goma sha biyar mafiya yawansu to waɗannan yaran yan ishirin ba su da yawa ba su da yawa in ka duba waɗannan yaran a koma gidajensu tsakanin su da iyayensu wa idamu da wani inda yanzu su ne ba su da lafiya da uwar da uban za su damu da su amma da yawan su idan uwan ne ko uban ba shi da lafiya yamma tana za ka ga ya ɗauki bala ya tafi filin ba saboda haka wannan civic education shine zai zo sai ma ka koya wa yaro tausayi ai idan ka koya yaro tausayi ba ma zai yi tunani zo ya ce zai ɗauki wuka ko iburma wani ba ma zai zo ya ce ashi kenan zai ɗauki ɗan bala ko iburma wani ba koya masa yadda dalilin da isa ya kamata ya zama mai tausayi To masauraro a nan dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga a madadin Mahmud Ibrahim Kori daga Kano da kuma bakon namu sanata masud Aljabril Doguwa sai kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leland Gresham na ku baban gidan cifirin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi. To madalla a gaida baban gida jibrin yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu daga cikin sakon da kuma su rauke aiko mana ta email. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin Girgir jihar Yoban Najeriya. Ya fara da sallama ya ce a gaskiya yadda hukumar bada wutar lantarki a garin Fatoskun take bada wutar lantarki na wasu sa'o'i hudu cikin sa'o'i ashirin da hudu. Wato awa biyu da safe daga karfe bakwai zuwa tara da kuma yamma daga bakwai zuwa karfe tara na dare. Ba tare da yi wa jama'a bayanin abin da ya faru ba wannan lamari bai dace ba. sai kuma sakon na gaba da ya fito daga shehu adamar jau ya ce wato batun gaskiya irin makudan kudaden da aka ce 'yan majalisun najeriya na laƙumewa a duk wata a matsayin albashi da alawus a yayin da suka bar talakawa na kwana da yunwa abin haushi da takaici ne kuma hakan ya nuna cewa idan har ba a yi gyara ba to a gaskiya akwai matsala sosai ma kuwa allah ya kyauta To madala da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sabuwar yarjejeniyar ta wuta a zirin Gaza ka iya zama ta karshe na dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo karshen faɗan da ake tsakanin Hamas da Isra'ila. Blinken ya faɗa yau Litinin a Isra'ila cewa wannan lokaci ne mai muhimmanci mai yiwuwa mafi kyau watakila na ƙarshe na damar dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida don samun tsagaita wuta da kuma ɗaura kowa a kan kyakkyawar hanya ta ɗorewar zaman lafiya da tsaro. Wakilai sun isa birnin Chicago na jihar Illinois da ke tsakiyar yammacin Amurka a jiya Lahadi don gudanar da babban taron jam'iyyar Democrat da za a fara da yammacin yau Litinin. amma ana sa ran zanga-zanga a dawa da goyon bayan yakin da isra'ila ke yi da hamas a gaza kan shugaba joe biden da mataimakiyarsa kamal harris a babban taron ta rage aman taron al'amura sun fara kankama ranar lahadi a jajiberin taron tare da tattaki a kan shahararren titin michigan avenue jami'an tsaron gabar tekun china sun zargi kasar philippines da cin karo da wani jirgin ruwan china da gangan a kusa da sabina shoal wani sabon batu a rikicin yankin tekun kudancin china jami'an tsaron gabar tekun china sun ce wasu jiragen ruwa biyu na philippines sun shiga cikin ruwan da ke kusa da gabar tekun inda suka yi watsi da gargadin da 'yan china suka yi musu kuma suka yi karo da ɗaya daga cikin kwale na ƙasar china a safiyar litinin dinnan. hukumomin philippines ba su ce komai ba game da haduwar da aka yi a kusa da wurin da ake takaddama a tsibirin spratil inda kasashen vietnam da taiwan suka yi ikirari iri daya to masu sauraro da haka ne makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da wani sabon shirin idan allah ya yarda domin sake jin wannan shiri da masu ran shirye-shiryen mu sai a ziyarci mu yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa.com yanzu kamar don muhammad hafiz baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma fiona mayan dudu wadda ta hada tare da ba da umarni har ma da injiniyan mateo kela williams daga nan birnin washington dc nisar fil hashim na ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi assalamu alaikum